ne magana wani taken Najeriya ga talaka yana neman abinci kiya na burke kudin masara na burke kudin kuɗin shinkafa na burke kudin wake na burke kudin abubuwa wanda yau kin ga samon bita ya gagari talaka pik milik yau talaka ya dai gani ya ce da ya taba sha ai a yau aka sauko da kayan masarufi ne yana gaya maki a sati ɗaya na kira min ɗin taken Najeriya ba ma ya an yi ba lalle ni yanzu rera miki shine ma shine ni saboda Najeriya ga baki ɗaya tana cikin wani hali ni ma ina cikin wani hali ba national antin bane a gaba na yanzu kwata kwata abin da yake gaba na yanzu kayan masarubi da suka damu kasar nan shine kawai an ban ma cikin wani hali wanda ya'yan mu yau gashi mun rasa yanda zamu da su ka je gida yaro yana ma kuka ta ya za yi tunanin ma ya za kai wannan rikirke national anthem tension din gida ma ya fi damun mutane ba wai wannan national anthem ba kawai yanzu kayan masarufi shine a gaban mu mutum yana neman abin da zai ya kai na karkashi da kudu a gida kana maganar national anthem abokina kuna ta kan mu mun ban da ku yan uwan mu nema masu neman abinci duka za mu sha ni kai na fa ban iya wannan amma ina da confirm tuni yana ingila ya tafi koyowa da shi da 'yan majalisa guda goma sha biyar kawai koye sun dawo za su goya malaman makaranta malaman makaranta su ɗora ɗalibai ba ɗan najeriya ba ne sirius ɗan cadi ne ne amma a nan aka haife ni ta ya zan haddace ba a zo an gaya min ga yadda kenan sai ka ce in yi nan ban san inda zan tafi ba to kai ni katuma in gaya muku ni ba ma shi yake damuna ba ni kayan masarufi ne su na karkashi da kuɓewa kawai za a kawo wallahi ku je ku jona musu tinubu yana ingila ya tafi koyo national anthem dina ya iya shekara 60 wata ɗari ko na da wajen shekara talatin taken najeriya ya girmutu alƙur'an na karkashi ya samu hankali ya nutsu za a koya a ni a burgice nake yanzu babban matsala ta yanzu ku ce musu mu kayan masarufi ne yake mana wahala da kuma aiki amma mu ba ma cikin taken najeriya ta si, ta kasi su ne ubansu ɗaya gaskiya ban ga amfaninsa ba tunda wancan na iya shi ban ga amfanin da ya mun ba wannan ke impact ni malamin makaranta ne amma ban iya taken najeriya ba eh to ni ba zan iya cewa wancan ya fi wannan ko wannan ya fi wancan ba duba da kamar yadda na gaya miki ya kamata gwamnatocinmu su mai da hankali a kan abin da ike damin 'yan ƙasa akwai damuwa ta abinci da za a ci hauhawar farashi tsadar kayan masarufi duk abin da kika sani a kan kuɗin sayaninka kusan sau hudu ko sau biyar zan iya cewa karkata kasar ma kawai in fita ko ba haka ba dan ni kokari ma nake tayya za ma in ba kasar fa saboda kasa ta riga ta dau zafi kasa ta ce ta haihuwa amma idan da na samu dama da tunana bata saboda kasar menene kasa hawa da ya sha ni kawai eh to ina ganin da shekara biyar ko shida zan iya haddacewa kafin dai wannan eh to gaskiya nan da kwana uku bana tunanin zan iya haddacewa ina so in ji mahimmancin me dalilin canja shi wancan tsofan kuma yanzu ba taken Najeriya bane ya dame mu taken yunwa shi ya dame mu fama muke da kaka na kai a'a ai ba abin da yake da mahimmanci illa talaka ya ci ya sha ya samu nutsuwa shine kawai abin da yake mahimmancin jikin talaka yanzu amma ba batun taken najeriya ba shi kan shi tunubun da zai gwada taken najeriya sai an samu mistake a sa. ba wannan sabon ba shi bane a gaban mu a bar mu da tsofan mu samu walwalar rayuwa shine kawai damuwar mu dan ni yanzu tsofan ma ban iya ba balle sabo yo kan me ni fa ba makaɗi bane na gama ba kuma madoki bane idan na ce ni dan kabari ne dole ki yadda idan na ce dan cadi ne dole ki yadda domin ba heda ba wani abu da ɗan na shugabancin Najeriya ya min wanda za a shaida ni dan kasa ne abin da ya kamata ka tambaye ni ba shi kake tambaya ta ba a'a ni ba ni ba zan gaya ma abin da yake zuciyata gaskiya ni kawai na ji dai na saurara amma ban haddace ba gaba daya eh to nan gaba tun da na fara haɗuwa da ku zan haddace saboda ko da an mun tambaya na ba da amsa daidai da na haddace mm, na samu labari an canza sabon taken kasa amma gaskiya ni ban iya ba kuma ban san yadda ake yin sa ba to dalilin da yasa ban iya ba saboda ni har yanzu ma ban ji wani ya rera ba gaskiya ba na bibiya saboda sakamakon mu abin da muka bibiya dai kan sai dai kullum ka fito ka taho neman abincin ka gaskiya yau kwana goma kenan da shugaban ƙasa bola tinubu ya sanya hannu akan sabon taken wanda ya zama doka a ƙasar baki ɗaya sai dai bayan fitar da sabon taken hukumar waye da kan 'yan najeriya ta bayyana cewa ta gano ana yin sabon taken ne ba daidai ba inda ta bayyana cewa za ta yi gyare-gyare a kansu tare da fitar da shi ga 'yan kasar domin ganin sun haddace sabon taken wasu daga cikin 'yan najeriya kenan da muka ji ra'ayoyinsu akan haddace sabon taken khadija ahmad tayar matashiya tv